This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana a kan mitoci 17, 25 da kuma 60. Masu sauraron mu jamhuriyar Nijar kuna iya kama mu kai tsaye a tashoshin FM na rediyo amfani, sarauniya, fara'a, nomad, dalol da kuma niya. Za kuma ku iya kama mu a ko'ina a duk lokacin da ake bukata ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com. Masu sauraro Assalamu alaikum Usman Kabara ne tare da sahaba Imam Aliyu muka sake dawowa a cikin shirin mu na hantsi. Wani korafi ne 'yan siyasar APC ko kuma jihar Adamawa suke yi game da tuburewa minista da aka ba da sunansa? saboda duk mutumin da ba jam'iyya ta kawo shi ba bai san ya wahalan jam'iyya ba bai san aka to ba da zai ba da daraja wajen taimaka wajen 2019 da mu mu ci zabuka da zuwa To haka yake akwai kuma maimaitin shirinmu na ciki da gaskiya har ma da sakonnin da kuka bar mana a waya. Amma kafin mu ci gaba da shirye-shirye bari mu fara da labarin duniya. I it. jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran sakataren tsaron amurka ashton kata ya ce yana fatan za a cimma yarjejeniya cikin dan karamin lokaci da rasha kan tabbatar da lafiyar jirage da matukan sasaren samaniyar siriya domin kaucewa hadari ma'aikatar tsaron amurka ta faɗa jiya talata cewa a makon jiya jiragen yakin kasashen biyu sun zo kusa da juna inda kilomita goma sha shida ne kacal ya raba tsakanin su har matuka jiragen suna iya karanta lambobi da aka rubuta a kan jiragen daga bisani kakakin ma'aikatar tsaron na amurka peter cook ya ce jami'an ma'aikatar za su tattauna da takwarorinsu na rasha ta bidiyo laraban nan tattauna za ta fi mai da hankali ne kan sharuɗan kiyaye lafiya na matuka da jiragen saman yakin da kayan aikinsu. su a halin da ake ci kuma jami'an amurka suka ce farmakin da rasha take yi da jiragen yaƙi a siriya yana taimaka a ƙungiyar isis amma ita kuma rasha abin da yake damunta shine ton ton na makamai da amurka ta jefo wa ƙungiyoyin 'yan tawaye da suke siriya tana mai cewa hakan daga ƙarshe ƙungiyar isis ɗin ce za ta amfana kakakin nan taron dangi da amurka take wa jagoranci da ke yaƙi da isis kan steve warren ya ce hare-haren da kan mai uwa da wabi da rasha take kaiwa ba abin da kuma ya haddasa barna ba wanda zai taimaka illa isis Isra'ila ta baiwa rundunar 'yan sandan kasar izinin killace abin da ta kira cibiyoyin da suke janyo rikici da zuga a birnin Kudus. Galibin har-haren da aka kai a yankin sun auku ne a yankunan da larabawa suke a birnin na Kudus. A cikin sanarwar da ofishin Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu ya bayar a safiyar larabar nan ya ce za a soke takardun izinin zama na dindindin da mutanen da aka kama su da laifin ta'addanci. Kazalika waɗanda suka kai hare-hare za a kwace su gidajensu birnin na kudus ya fuskanci wani mafi muni a ci gaba da hare-hare a jiya talata da falasina suke kaiwa a cikin wannan wata an kashe akalla yahudawa guda uku sakataren harkokin wajen amurka john kerry ya ce zai yi balaguro zuwa isra'ila da yankin falasinu da zummar tarfawa ruwa a kan rikicin sakataren ya yi magana ne a maraicen talata agogon washington a sashen koyar da dabarun mulki ta jami'ar harvard bayan da masu takarar neman jam'iyyar republican ta tsaye da su takarar shugabancin amurka sun kara har sau biyu ta kwarorin sa bangaren democrat sun yi tasu muhawara ta farko saboda zaben da za a yi baɗi sun gwabza ne a birnin las vegas a daren jiya talata a ta wacce take kan gaba a kuriyar neman jin ra'ayin jama'a tsakanin magoya bayan jam'iyyar democrat tsohuwar sakatare harkokin wajen amurka hillary clinton a zahiri da ma baɗi ita ce take tsakiya domin yadda aka jera su ita ce a tsakiya na mutane biyu daga hannun damanta biyu kuma daga hannun hagunta a sakamakon kuri'ar neman jin ra'ayin jama'a na baya nan ya nuna madam hillary ce take kan gaba da maki 40 cikin 100 na magoya baya sannan babban wadda ke kalubale ga takarar ta sanata sani banda sa wato bani sanders shine yake biye da ita da maki 25 madam clinton wacce take kan gaba aka jefa tambaya mafi wuya cewa tana yawan canza ra'ayinta domin a zaɓe ta ne aka ba da misali da yarjejeniyar cinikayya ta baya bayan da ake kira tpp da ƙasashe goma sha biyu da suke yankin pacific suka sanya hana a kai madam clinton ta yarda cewa lokacin da take sakatariyar harkokin wajen amurka ta goyi bayan shirin wato ta kara da cewa yanzu bayan shekaru uku aka tattauna ka amince da yarjejeniya a makon jiya daidaiton bai cika mizani da aka auna shirin ba fadar white house ta shugaban amurka barack obama ta ce da alamun gwajin makami mai linzami da iran ta gudanar a ƙarshen makon ya saba ma dokokin majalisar ɗinkin duniya kakakin fadar white house josh ernest ya ce akwai shaida mai ƙarfi da ta nuna cewa hukumomin farisa da ke tehran sun saba wa ƙa'idoji da kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya ya shimfiɗa dangane da makami mai linzami duk da haka kakakin na fadar white house ya ce wannan keta dokokin majalisar ɗinkin duniya duniya daban yake da yarjejeniyar da za ta shiga tarihi da manyan kasashen duniya suka kulla da Iran. A ranar Lahadi ne Iran ta yi bayanin cewa ta sami nasarar gwajin makami mai linzamin da ta kira da kanta mai cin dogon zango wanda ta ce linzaminsa zai kai shi har inda aka auna shi. A halin da ake ciki kuma majalisar dokokin Iran ta amince da ƙudurin da ya amince da yarjejeniyar da kasar ta kulla da manyan kasashen duniya masu faɗa a ji guda shida kan shirin nata na nukiliya. In duniya kuka gama saurara daga nan sashen Hausa na murar Amurka a Washington DC. Wane korafi ne ya sa jam'iyyar APC a Adamawa ta tuburewa sunan ministan da aka bayyana ne? Wakilinmu Ibrahim Abdulaziz na da ƙarin bayani. a martanin da suka maida game da wanda aka mika sunan nasa shugabannin jami'ar sun ce sun yi mamaki da abin da suka kira sabi da suke zargin an yi wa jihar alhaji ahmad lawal da ke zama sakataren tsare-tsare na jam'iyyar a jihar Adamawa ya bayyana dalilansu na wannan korafi. Amma mu a jam'iyyar ba ba tuntube mu ba kuma ka san ya kamata duk abin da za ya kamata jam'iyya tuntube ta kuma da yake jam'iyya ta ita tana cikin wanda ta bada guduma 100 gwamnatin ta kafu ya kamata duk abin da za a nemi a tami a nemi shawaran jam'iyya. Don haka magana da nake ga ma matsayin na organizing secretary na APC na jihar adamawa duk wanda ya rijista a fatin nan a list nashi na hannuna kuma ka mishi registration. Amma idan kwatan adamawa za a bayar ya kamata a zamu mutane suka wahala a Adamawan suka wa jam'iyyar APC Adamawa daga cikin su ya kamata a dauka ba a ba ma ba kamar yadda yanzu kamar BD da aka ba secretary of federal government ai kowa sai ya taimaka APC Adama don duk abin da yake Adama shine constituency shi to amma minista da aka ba yanzu har ga Allah mu a jam'iyya ba mu san shi ba ya zai kawo matsala party saboda kullun ka kawo mutumin da ya taimaka wa jam'iyya saboda nan gaba in aka zo zai taimaka wa party wa'annan su za su kawo mana matsala zabe 2019 saboda duk mutumin da ba jam'iyya ta kawo shi ba bai san ya wahalan jam'iyya ba bai san aka to ba da zai ba da daraja wajen taimaka wajen 2019 da mu samu mu ci zabuka da masu zuwa shi ma wani kusa a jam'iyyar Dr. Umar Duhu wanda ke zama tsohon shugaban jam'iyyar apc a shiyar arewa maso gabas ya ce ma akwai buƙatar sake nazari game da ministan da aka aiko daga jihar adamawa wallahi ina faɗa maka mala abdulaziz idan tafiya nan ta tafiya haka don a nan jihar adamawa ma da aka wasu ɗauki wasu shugabanni ma ba a yi shawara da mutane 'yan siyasa ba a tarayya shi janar buhari bai shawara da kowa ba wannan allah yadda dokan kasa ta ba su dama su yi haka amma kuma a siyasance ya kamata a yi tuntuɓa a yi shawara da mutane amma tun da ba a yi da mutane haka ba mu 'yan siyasa za mu haɗu mu yi tsungurungun mu tara wuri ɗaya mu zanna mu kama kanmu mu rike mu da da daraja da Allah ya bamu ah wannan abun kwata-kwata shekara hudu ne idan ba yi da mu ba shekara hudu na zuwa wani za mu sake tafiya tare ba za mu tafiya tare ba duk za mu yanke hukunci za mu na yan siyasa amma tafiyar nan yadda take gaskiya ba ta yi kyau ba ya kamata shugaban kasa tun da har yanzu makamai ba su kare a Najeriya ba ya sake duba ya gyara duk tafiyar da ake nan ba ta yi kyau ba ba yi ma mutane kyau ba ko ba wanda yake jin daɗi duk wanda kaga ya shiru ma baya so ya fita ya magana ne amma gaskiyar magana shine a zama na shugaban jam'iyya na shugabancin jam'iyya na arewa maso gabas a tarayya kanta saboda haka ni ina magana madadin yan siyasa ne abinda aka yi ba yi mana adalci ba ba yi daidai ba ba shin Muhammad Bello ba a son shi bane a'a amma ba dan siyasa bane wannan abin tun da dauko shi bidiyo ya bashi an yadda bidiyo yana siyasa shi ma'aikaci ne amma ga ana son dan siyasa da zama minista ya taimaka mutane ya san mutane a ɗan mutane a zefa su ayyuka yadda ya kamata. To sai dai kuma yayin da wasu ma ke suka su koyan bangaren tsohon shugaban hukumar alhazan na ma yabawa ne da wannan mataki da shugaba buhari ya dauka alhaji aminu iyawa tsohon kwamishina ne a zamanin mulkin yako ya ce su kan bata barkalla a ai wannan ba sai an tuntuɓe mu ba ai muddin mutum shi dan adamawa ne abun nan shikenan yayi ai ai kuma kar a manta mu adamawa fa ya kamata mu sami minista ɗaya ne amma shugaban ƙasa already ya ɗauki babban ɗan siyasa na adamawa pastor babacir ya bashi secretary to the government of the federation wanda mukamin da ya fi ko minista ma saboda ko in yana so yana busa ya rubuta ya kai wajen secretary to government shine zai hada ya kai wajen shugaban kasa mu adamawa a tafagen siyasa shugaban kasa ya riga ya bamu baba cirlawan shine dan siyasa kuma ya ba mu mukamin da ya fi kowanne abin a cikin siyasar Najeriya. Don haka wannan ba Muhammad Bello minista wannan gara basa ce. Kamar yadda kundin tsarin mulki ya tanadar dole shugaban kasa ya nada minista guda da kowace jiha idan da aka tashi ba da mukamin minista wanda yanzu ma 'yan Najeriya sun zura ido ne don su ga irin kamun lura yadda ministocin da shugaba Buhari ya zabo. Wanda kuma lokaci ne kawai ke iya tabbatar da ko kwalliya za ta biya kuɗin sabulu ko kuma a'a. Ibrahim Abdulaziz, sashin Hausa na murar Amurka daga Yola. a Najeriya. a yake To an gaya da Ibrahim Aziz sai mu ce bari mu je mu dan miƙe kafa kafin mu ci gaba. Amma ba ni abin ka isan na tun sarautaka. In ka ada mulkinka, in mota to na To mun gode kwarai yanzu ga shirinmu na gaba daga sashen Hausa. Jama'a Assalamu alaikum. Har yau muna kan batun kisan da 'yan sanda suka yi ma wani bawan Allah mai suna ya haya, wanda shi da iyaye da 'yan uwansa suke zaune a shinkafa ta jihar Zamfara a bakin iyaka da Isa a jihar Sokoto, inda aka kashe ya haya yana cikin yankin jihar Sokoto. A makon da ya shige mun ji ta bakin Bashar, abokin marigayi ya haya wanda 'yan sanda suka sauko da su daga kan wata mota su biyu ya haya ya kwace ya gudu. Mun ji bayanin yadda 'yan sandan masu yin sintiri suka komo da ya haya wurin da suke tare ababen hawa, rai hannun Allah ko magana baya iya yi, ko zama baya iya yi. Ƙarshenta da ya haya ya mutu a nan aka yada gawarsa su 'yan sandan suka yi tafiyarsu kafin nan sai da suka karbi kuɗi naira dubu ɗaya da ɗari biyar wai kuɗin beli daga hannun shi bashar suka ce wai sun sake shi shi da marigayin wanda a lokacin yake kwanciyar hannun allah a nan gefen daji 'yan sandan suka bar wannan gawa tasa inda yayarsa ta zo ta tsince shi yayar da tun farko ita ce ma ta aike shi ya siyo mata kaji a wani ƙauye. Sadiya Shehu Shinkahi kara sabuwa. Yaya kike da shi mamacin? Ƙanina ne shine mabiyina na biyu. To kaman ke daga bakin a inda ki sani za ki mana bayani tun daga aikin shi da kika yi da kuma abin da ya shafe ki dangane da wannan al'amarin da ya faru. Sahiya ta waye sahiyar Lahadi. sai ya zo na ba shi kuɗi dubu talatin da bakwai ni ce sauman kaji shi kenan can zuwa karhe hudu na la'asar sai matar shi ta zo man da cewa inna ta ce yahaya ya rasu sai na ce mata wagga mutuwa ba a mamakin mutuwa amma ga mutuwa akwai mamaki cikinta sai na ce wa ya haɗa muku sai ta ce a ni dai nan mu ta ce in zo in haɗa maki sai na ce to shi kenan ina da wani makwabci ana ce mai a raga ɗan yunel da wani sama'ila abdullahi abuga kurawa sai na ce don allah su taimaka man mu ta asibitin isa wurin bincike an ce 'yan sandan isa sun ɗauko shi shi kenan ko da mun ka ta asibitin isa mun ka ta wurin 'yan sanda na isa sai sun ka ce mana su ba wani rapat da ya taho masu tun da sahi suka aiki ba haɗarin mota kuma ba mutuwa amma ga ɗan sanda guda nan su haɗa mu da shi ya mu tafi asibiti wurin bincike sai mun ka tafi asibiti wurin bincike asibitin malam babba sai sun ka ce su ba wani abu da sun ka gani amma mu tafi asibitin daji sai mun ka tahi asibitin daji mun ka tahi bisa titi muna tahiya sai kabiru juliya ce mana yana da lambar wani ciyaman ɗan yan unil na teke mu bari ya buga mai waya sai ya buga mashi waya ya ce don allah baka samu wani rahoto na haɗarin mota ba ko na mutuwa sai ya ce a'a shi ba wani rahoto da ya samu amma don allah mu yi hankuri ya bincika ya jiya shikenan an yi minti goma sai ya bugu mana waya sai an katse da mota sai ya ce lalle ga yanan ya ji rahoto na mamaci kuma ga yanan ma kusan gawa yake amma mu taho daidai nan gidan auta za mu iske su bisa titi tsaye shikenan sai mun kai ta tahiya muna zuwa gidan auta sai mun ka tadda gawarta sai na tadda ta an ruhe ta da bedi sai ni cire bedin din sai ni ce a'a lalle ya hayya ne ba wani da gawa kai kuka taras ba wani dan sanda ko wani abu tare da ita babu kowa wajen gawa din bakin daji sun ka aje shi wajen titi ba wani wanda a tsare da shi ya mun dai iskike shi kwanci sai na ebe bedin din da na ebe bebedi sai na ce to ya hayya Allah shi maka rahama wanga aike da ni yoma haka Allah ya kaddaro da kayya sai na ce to ba komi sai mutanen gari suka taro re sai na ce dan Allah ku taimaka man ku sa man shi ga mota sai sun ka taimaka sun ka sa man shi mota sai shi dan sandat sama'ila abdullahi sai ya ce mani ke samu matsalar mu ta 'yan sanda idan mun ka tafi da shi gida ko an ruhe shi sai an tonike shi tun da ƙasar sabon birni an ka yi wa gaban nan don hakan ga ku taho mu tahi sabon birni sai ya buga ma wani ɗan sanda waya ya ce ga wata gawa nan niya ta wani ƙanan mu mun gani bakin hanya nan gidan auta ga munan ta wurinku ko da mun ka zo hannun iskike su mu suka jira sarkin gobir ya turo dogarai guda biyu da 'yan sanda uku da likita na asibitin sabon birni ya auna shi an ka ɗauki hoto na an ka yi rubuce-rubucen da za a yi an ka ce to mu taho da gawa gida a ruhi shi kenan sai mun kayu gida wannan shine abin da ya faru ga yahaya mahaifin marigayi yahaya ma ya yi ƙarin haske na abin da ya sani game da kisan da aka yi maɗansa sunana alayhi shehu ba kwana daji shankayi a ah, malam shehu yana so kai min bayani takamamme ah, menene ya faru da ɗanɗanka yahaya wato abin da ya faru ga ɗanɗana yahaya ya ta ta aike shi can kaso ta so mata kaji saboda haka suna su biyu tare da wani aboki ne wanda aka ce ma bashar na hanci sai sun ka ce su sauko da cikin motar ne da shi ya haya da shi bashar su 'yan sanda sun ka tare su cewa su sauko saboda hakan ga sai sun ka sauko sai sun ka ce musu ku ko ku kenan can sai sun ka kama shi wannan bashar sun ka anshi taguwa ce sun ka sa hannuwa ne ba sun ka ɗaure to da sun ka ɗaure shi shi ya haya sai ya kuce musu sai ya ta can wani gari ana ce mishi ta shabba ruwa sai wani ya taho ya ce musu yaron nan da waka bila ga ya can ta shabba ruwa sai ɗaya ya hau wata mota ta lo da saniya ta ta yi sai ya shiga ya haya bai san ɗan sandan na yana cikin wannan mota ba yana zuwa sai ya kame shi da ya ga ya ƙarfi ne sai ya bugo ma guda ya ce ya yau sauri ya taho shi kuma sai ya samu wani mai mashin sai ya goro shi da ya goro shi ya to sai sun ka shiga cikin gero da ya haya bayan sun yi mai abin da za su yi mai sun ka shi sun ka zo sun ka ce ma wannan abokin ta ga abokin ka nan man kawo ka samu mota wadda za ka ɗauka ta sai ya ce to bari ya shiga kasuwa ya samu mota shi wannan yaro bashar sai ya tayate da ya tayate sai ya nufi ƙauyensu can kusan sayan birni sai ranar talata sai an ka zo ana nema ne cewa ya zo wannan aboki ne da an ka kawo masu tare ya rasu ya rasu eh, ga hannun 'yan sanda sa'an na shi kwamishina na 'yan sanda an buga mai don cewa sun kai can taggawa sun kai amma lokacin nan sai sani ya buga mai cewa ga halin da ake ciki shi sai ya ce waɗannan 'yan sanda a aika mai da su can sakkwato yanzu haka ma suna nan cid office su 'yan sanda bakin abin da na sani kenan idan allah ya kai mu ashiri na gaba za mu nemi jin ta bakin hukumomin 'yan sanda a jihar sokoto sannan kuma za mu ji ta bakin shi mahaifin ya haya kan abubuwan da suka faru ko kuma suka kasa faruwa tun bayan kisan da aka yi maɗansa. masu sauraro a madadin murtala faruk inna ibrahim alfa ahmed ke cewa a huta lafiya to an gai sheka yanzu kuma bari mu je ga shirin da ke gaba Sharin jaridun arewacin Najeriya zai fara ne da jaridar Daily Trust da babban labarin ta mai nuna cewa majalisar dattawan najeriya ta samu ƙarin sunayen mutanen da shugaban najeriya muhammadu buhari ya tura mata domin tantance su su zama ministoci sannan a ɓangare guda kuma jaridar ta ambatu tsohon shugaban najeriya chief olusegun obasanjo yana cewa kamar yadda aka yi nasara a yakin basasar najeriya to haka ma za a samu nasara a yakin da ake yi da ƙungiyar boko haram a nata ɓangare jaridar blueprint ta yi ɗaya daga cikin manyan labaranta ne da yadda ta ci gwamnatin jihar bayelsa ta ayyana zaman makoki na kwanaki bakwai domin nuna alhini ga mutuwar tsohon gwamnan jihar dipriya alamusiya sannan a ɗaya gefen jaridar ta bugu labarin da ke nuna cewa hukumar yaƙi da bata dukiyar ƙasa a najeriya efcc ta cafke tsohon gwamnan jihar benue mr gabriel susuwan saboda zarginsa da aikata cin hanci da rashawa a lokacin yana gwamnan jiharsa ta Binuwaye. A can cikin jaridar leadership ta ambato shugaban kungiyar makiyaya ta miyatti Allah a Najeriya. Alhaji Muhammadu Kiruwa yana neman da a shiga tsakanin Fulanin da kungiyar Yarabawa ta Fere a kan wa'adin da aka ci sun baiwa Fulanin na su fice daga yankin Yarabawan. Jaridar Newsline da ke fitowa mako-mako ta yi ɗaya daga cikin manyan labaranta ne da wani roƙo da mataimakin shugaban jami'ar Ibrahim Babangida da ke lafai Farfesa Nasiru Mai Turare ya yi wa gwamnatin jihar Niger da ta sakar ma jami'ar kudaden gudanar da ayyuka na wata-wata domin jami'ar ta samu sukunin gudanar da ayyukan ci gaba. jaridar people's daily ta bugo labarin yadda rundunar sojin ruwan najeriya ta lalata wuraren ajiye man fetur na sojan gona har guda hamsin a jihar delta a ƙarshe dai da jaridar people's daily za mu kammala sharhin jaridun arewacin najeriya a wannan mako da babban labarinta da ke nuna yadda aka tsara sace tsohon sakataren gwamnatin najeriya chip olufalaye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 ga irin sunayen da mai girma babu buhari ya aika wa majalisar dattijai na najeriya a cikinsu kuma har da mai girma audu ogbe wanda ya yi minista zamanin shagari hakika abin da majalisar dattawa ta aikata a yau ta wajen zaben audu ogbe wato ta wajen cancantar audu ogbe wannan ba jihar benue kadai abin yama daɗi ba ya yi wa arewacin najeriya daɗi ya yi wa najeriya daɗi ya yi wa ƙasashen afirka daɗi saboda sanin muhimmancin audu ogbe a siyasa na wancan lokacin da kuma irin haƙuri da ya dinga yi da kuma ƙoƙari da ya dinga tsayawa a kan ayyuka na alheri a najeriya allah ya ja zamanin gwamnatin baba buhari allah ubangiji ya ɗauki baba buhari kuma wanda aka zaɓa mana nan nan jihar benue wato audu ogbe Allah Ubangiji ya miki jagora ta wajen ayyukan da zai wa Najeriya da Afirka gaba daya. Sai wani lokaci daga nan jihar Benue dan so dan malam bako wani malam ana ta anjima. Buhari sunan ministan mu na Plateau da ya ba mu barista Solomon Dalong mun yi murna mun yi farin ciki saboda ya ba mu minista na gari mai gaskiya mai faɗan gaskiya mai aikata gaskiya Allah maɗaukakin sarki ya taimake shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya taimake Najeriya ya taimake jihar Plateau ya taimake ministanmu barista Solomon Dalon da gwamnanmu Simon Bakolalon muna maku fatan alheri Ubangijin Allah ya taimake mu. Na gode mai magana Haruna Gani karamar hukumar bakwai Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu mai magana sunana Hamisu Hassan Ahmad daga jihar Taraba cikin garin Tella hakika ni ra'ayina maganar ministoci da Buhari ya tura majalisa a kan tance su hakika na ji cewa ministoci kafin kowane minista ya tafi a matsayin minista sai sai senatoci biyu daga jiharsa sun yarda da shi hakika wannan ba daidai ba ne kuma wannan abu zai kawo baraka matuka domin zai iya kasancewa sanatocin nan yan pdp ne wadda kuma minista da buhari ya zaɓa ya je ministan nan zai iya kasancewa ɗan apc ne shin ya ake gani shin hakan ba za ta kawo baraka ba hakika ni ina ganin wannan abu ba adalci ba ne ya kamata sinitoci dan majalisu su zauna su gyara wannan abun kafin zuwa gobe gumi tantancewa assalamu alaikum ne magana a hajji sassan ahmad daga jihar taraba cikin garin tilla na gode to ga sahabu ya dawo da takaitattun labarai sakataren tsaron amurka ashton carter ya ce yana fatan za a cimma yarjejeniya cikin ɗan ƙaramin lokaci da rasha kan tabbatar da lafiyar jirage da matukan a sararin samariyar syria domin kaucewa haɗari tsakaninsu su hakanan kuma mun kawo muku labarin cewa isra'ila ta bai rundunar 'yan sandan kasar izinin killace abin da ta kira cibiyoyin da suke janyo rikici da kuma iza mutane su shiga fitina a birnin kudus galibin hare-hare da ake kaiwa yankin sun ana aukuwa ne a yankunan da laraba suke a birnin na kudus bayan da masu takarar neman jam'iyyar republican ta tsaida su takarar shugabancin amurka sun kara har sau biyu ta kwarorin sa bangaren democrat sun yi tasu muhawara ta farko saboda zaɓe da za a yi baɗi a nan amurka sun gwabza ne a birnin las vegas a daren jiya talata an gaya wa dakarun iraki cewa lokaci ya yi da za su yi kukan kura su kwaci garin ramadi daga hannun 'yan kungiyar isis dakarun kasar sun yi wa helkwatar lardin ambar ɗin zobe domin suna dannawa zuwa kan birnin yanzu saura kilomita goma sha biyar su shiga ramadi To an gaishe ka sauraro da haka muka zo karshen shirin namu na hantsi a madadin sahabu Imam Aliyu da ya taya ni gabatarwa sai kuma jagorar shirin Julie Lefes Gresham sai kuma injiniyanmu Neil Charles ni Usman Kabara a Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairinsa da fatan za a kasance da sauran abokan aikinmu anjima a shirinmu na la'asariya sai anjima. Salam. This program has come to you from the Voice of America, Washington.